من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala kawo mu yau ashirin da tara ga watan Jumadal Ula jiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shida kuma sha takwas ga watan uku miladiya biyar domin ci gaba da karatuttukan mu da muke gabatarwa a wannan rana da muke karanta littafai guda hudu kuma farawa da littafin rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam na ah, shir yusuf abu aziz hafizahullahu ta'ala karatunmu da ya gabata mun kakkara bayani akan sirar sayyidina abdullahi bin rawaha radiyallahu anhu ɗaya daga cikin mawaƙan annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin jagororin jihadin musulunci ɗaya daga cikin shahidan musulunci yau da izinin Allah za mu tashi shirar sahabi na 41 shine Khalid ibn Sa'id al-Umawi Khalid ibn Sa'id al-Umawi malai masa take da awwalu man kataba bismillahir rahmanir rahim shine farkon wanda ya fara rubuta bismillahir rahmanir rahim shi ne wannan littafan da aka kawo tarjamarsa suna da yawa daga ci akwai Ali istiab fi ma'rifati al-ashab na al-imam ibn Abdulbar haka usulul gaba fi ma'rifati sahaba al-imam ibn al-athir al sannan نتابع الإصابة في تمييز الصحابة هنا الإمام ابن حجر الأسقلاني سنة لتاف سيغ أعلام النبلاء هنا الإمام الذهبي رحمه الله تعالى أقل لتاف طبقات ابن شعث رحمه الله تعالى دان أم بشي سيغ ونا صحاب من البركة خالد بن سعيد هو خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي sunansa Khalid sunan babansa Sa'idu sunan kakansa Al'as sunan kakansa na biyu Umayya Umayya dai Umayya na su kakansu Sayyidina Muawiya bin Abdi Shams ibn Abdi Mana kun ga sun haɗe da manzon Allah sallallahu alaihi ana sau da yana ɗaya daga cikin ibnu ibnu huwa min bani a a'mamin nabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗaya daga cikin ƴaƴan baffannin annabi sallallahu alaihi wasallam haka laraba suke faɗi saboda kai yana cikin dangin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda sun haɗe a kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abdi mana in ka ce Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim sai ibnu Abdi mana. ibnu Abdi mana daga Hashim sai Abdu mana. ko ko ba ka ne silsilar take abdullahi baban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma babansa abdulmuttalib abdulmuttalib kuma babansa hashim hashim kuma babansa abdumanaf abdumanaf kuma babansa kusai shi za ka tafi har adnan daga nan ake tsayawa in ji sayyidina abdullahi ibn abbas sayyidina abdullahi ibn abbas ya ce duk wanda ya kara ya karya duk wanda ya wuce adnan sai dai a ce wa adnan min waladi isma'il ibn ibrahim al-khalil alaihi masala to sun haɗe da manzo Allah su sama a kakansu abdumana so da ka yana cikin dangin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ta bangaren su banu umayya ana masa alkunya da abu sa'id alkunya sa kenan alkunya sa abu sa'id kun ga sunan babansa kenan as-sayyidul kabir shugaba ne shi babba al-qurashiyul umawi ba quraishi ne shi sannan kuma dan dan bangaren banu umayya ai ga can an faɗi ko daga kakansa al-as cewa shi umayya wajen faɗin umayya malamai sun ce ana cewa al-amawi al-amawi ai mahamza fataha ko a yi mata rufu a yi mata zamma a ce al'umawi al'umawi shi ne fi dacewa da kiyasin suna domin umayya sai a ce al'umawi amma wasu su suna ganin tajawuzan ya halatta za a iya cewa al'amawi ahadu sabiqina na al'awwalina yana ɗaya daga cin as na al'awwalun min al-muhajiri as na al'awwalun yana ɗaya daga cin farko farkon waɗanda suka musulunta ruwi an ummi khalidin binti Khalidi an ruwaito daga ummu khalid diyarsa diyar khalid wato diyarsa kenan alkunyarta ummu khalid amma sunan babanta aka sa ɗanta ko ƙali ta ce kana abi khamisan fil islami babana kasance shine na biyar a musulunci akwai riwayoyi kamar da Al'imam imam ibn al ya ambata a cikin usudul ghaba da Al'imam imam ibn hajar al-asqalani a cikin al wanda suke nuna cewa sayyiduna Khalid ibn Sa'id wannan da yake gabanmu, ko muke tarjamar sa a yanzu yana ɗaya daga cikin mutane biyar wanda suka musulunta a farko farko ina cin mutane biyar waɗanda suka musulunta a farko farko har ma akwai riwaya da ke nuna cewa daga sayyidina abubakar a musulunta ce shi akwai riwaya da Al'imami imam ibn ya ambata a cikin wasu ghaba an tambaye shi ya ce sun kasance suna musulunci a lokacin ba su da yawa ba su fi biyar ba aka ce dawa dawa ya lissafa akwai sayyidina abubakar sannan akwai sayyidina ali radiyallahu anhu sannan kuma ya ambaci kansa sannan kuma ya ambaci wasu sahabbai guda biyu saboda ka yana ɗaya daga cikin dai waɗanda suka musulunta a farko farko shine ce kana ta ce kana abi khamisan fil islam babana ya kasance shine na biyar a musulunta to ko da ba a kirga ba yana ɗaya daga cikin dai ɗiban fari wanda suka musulunta a tashin farko al-imam ibn hajar ya kawo dalilin musuluntarsa a cikin al'isaba mafarki ya yi ya kwanta mafarki yana iya kwanta bacci shi ya gan shi nan zai fada wuta baban shi na tura shi wuta baban shi yana tura shi wuta ga ta nan ganga ganga ta kunnu tana ruwa shi ke nan ga manzalin sama kuma yana jan shi ya ce da ya farka sai kai tsaye tafi wajen annabi sallama ya ce ya musulunta baban shi ya fusata da shi ya kore shi daga gidansu ya hana shi abinci to har aka zo dai lokacin da za a yi hijira zuwa habasha yana ɗaya daga cikin waɗanda aka yi hijira da su zuwa habasha suna cin ɗiban fari wanda suka tafi alhijiratul ula ila habasha hijirar farko da aka yi zuwa habasha to yana cikin su ce wa hajara ila ardil habasha ti gayi mamale ya kawo sannan yin hijira zuwa kasar habasha ethiopia Basiniya. wa qama biha bid'a ashrata sanatan ya zauna shekaru goma sha wani abu hauka kunna fitilar can mun gane ya zauna a wajen ya zauna a can goma shekaru goma sha wani abu a habasha wa wulittu ana biha ita dama take ba mu labari ummu khalid ta ce wulittu ana biha a can ni aka haifa sau da ka riwaya ta tabbata cewa da matarsa ya tafi yana ɗaya daga cikin ɗiban fari da suka fita suka tafi hijira habasha ta farko wanda ba adadinsu ba su da yawa وعنها قالت أبي أول من كتب بسم الله الرحمن الرحيم تشي بابن تشي فاغبوت بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أغبوتنسا بيكي غبوتا وانا وحيي ومن اتفاقا ما لم يسن تبتد سوى بسم لا آيات ba a أكن كسن سوى بسم لا آيات القرآن cikin domin ga ta nan a cikin alkur'ani ga baki ɗayanta an ambace ta a cikin suratul namli ko innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim sannan kuma an faɗi yankin ta wani bangaren ta a cikin suratul hud wa qala larkabu fiha bismillah majriha wa marsaha to amma kasancewarta aya a fatiha a farkon fatiha to mukhtalafun fi an yi sabani akai sannan kasancewarta aya a farkon kowace sura shi ma muktalafin fi an yi saɓani a kai to wanda ya ruwaito wannan riwayar al-imam abubakar abdullahi ibn abi dawud a cikin littafinsa al-masahib a cikin littafinsa al-masahib shi ya kawo wannan riwayar cewa Khalid ibn Sa'id ibn al-As al umari shine awwalu man kataba bismillahir rahmanir rahim to awwalu man kataba bismillahir rahmanir rahim ame a nuskarsa da yake da ita ta alkur'ani domin ana rubuta ana rubuta alkur'ani a takaddu da kuma fatu da kiragu da duk adwatul kitaba da ake da su a wancan lokacin abubuwan da ake amfani da su na rubutu duk suna rubutu a ciki sannan manzo sun yana karantar da sahabbai kuma yana musu bismillah to malamai sun yi maganganu da yawa akan wannan maganar cewa huwa awwalu man kataba bismillahir rahmanir rahim shin ana nufin a nuskharsa a rubutun qur'anin da yake yi ko ko a'a ana nufin a rubutun wasiƙa ko ko a rubuce rubuce da ake yi domin hatta saƙonnin da manzon sama yake rubuta ya akwai bismillah a ciki to duk an kawo wannan a taƙaice dai yana ɗaya daga cikin farko-farkon musulunta saboda ka in ya kasance ma an ce shine farkon wanda ya fara rubuta bismillahir rahmanir rahim ba zai zama ba'idi ba domin idan ka kalli katabatul wahayi katabatul wahayi wasu daga cikinsu mafi yawancin su muhajirai lansarawa ne ko kuma waɗanda ta'akhkhara islamuhum daga baya suka musulunta kamar sayyidina muawiya kaga yana cin katabatul wahayi amma ai baya cin as-sabiquna al-awwaluna wanda suka musulunta a farko farko to kaga su Khalid ibn Sa'id ibn al-As a matsayin su na farko farkon wanda aka fara musulunci da su to ba zai zama bakon abu ban aka ce shi ya fara rubuta bismillah ga daya ba zai zama bakon abu ba mun fahimta وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على صنعاء سنة من ذا الله صلى الله عليه أغويته من ذا سما يا تبسا شغبنا صنعاء يمن يتوها شي يزما قمنا إشيني استعمله أي صار عميلا له إيه. يا سن يا شي يزما wani ma'aikaci ko kuma a ce wakili ko gwamna a sana'a yaman وأن أبا بكر أمره على بعض الجيش في غزو الشام sannan sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya sanya shi ya zama jagora ya zama jagora kwamandan wata rinduna daga cikin rundunonin da aka aika su kai yaƙi a biladus sham kun san sayyidina abubakar shine fara yaƙi a biladus sham shi ya fara jihadi shi ya fara yaɗa musulunci a biladus sham an ce sham an sha nana ta mana fahimtar jogarafiyyar wurare da da da yanzu yana ɗaya daga cikin ilimi mutum ya rika fahimtar sunayen inda garuruwa suke an ce biladu sham a wancan lokacin garuruwa ƙasashe ne yanzu da yawa za ka iya cewa akwai ita siriya yanzu akwai lebanon akwai filastin akwai israel ƙasar da suke cima israel isra'ila akwai jordan akwai wani yanki na masar kamar misali bangaren bangaren sina duk waɗannan wuraren ana ce musu su ne biladu shami sannan da wani yanki na taki ƙasar turkiyya duk ana ce musu biladu sham a lokacin daga baya ne aka rarraba su aka kacaccala su kowace ƙasa ta zama a matsayin mai cin gashin kanta amma waɗannan duk da aka ambata su to ƙasashe ne waɗanda da a matsayin jahohi suke jahohi ne ko ka ce lokal gamman ma lokal gamman ne a cikin daular islama domin ita sham ɗin ita ce jiha su kuma waɗannan ɗin yanzu da suke ganin su ne ƙasashe su ne kamar a ce kama hafiz ne kasashe abin nan lokal kananan hukumomi ne to sayyidina abubakar Allah ta'ala an ya nada sayyidina Khalid ibn Sa'id ibn al al'umawi ya zama jagoran ɗaya daga cikin rundunonin da suka tafi akan yakin biladu sham Allah ta'ala ya cika hasken dawo da biladu sham a musuluntar da ƙasashen a hannun sayyidina Umar Allah ta'ala anhu a lokacin da aka yi ma'ariful yarmouk to sayyidina Khalid bin Sa'id yana ciki wa kana radiyallahu ta'ala anhu wasiman jamilan shi sayyidina Khalid bin Sa'id bin al-As ya kasance wasiman kyakkyawa jamilin sannan kyakkyawa an ce wasim nan ɗabi'unsa kyawawa da wasim da jamil din ma'anarsu da to halkan wa hulkan Allah ya bashi kyawawan ɗabi'u sannan ya bashi kyakkyawar halitta yana da kyakkyawar kama kamar yadda yake da kyakkyawar ɗabi'a kutila a jinadi an kashe shi a yakin ajnadi yana ɗaya daga cin ma'ariku biladish sham a zamanin sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala an mun gane ai to a wannan yakin aka kashe shi a ɗaya daga cin ƙauli a kai ko ta magana kuma da zai ta faɗi cewa ba a a jinadin aka kashe shi ba wa an anna khalidan rabiyallahu anhu shida. ana ruwaitowa cewa da yayi shahada fa qala allazi ba da an aslama sai wanda ya kashe shi bayan ya musulunta yace man hagar rajul wai wane ne wannan shi wanda ya kashe shi shi kuma daga baya zai musulunta kaga suna cikin wanda manzo Allah sallallahu ya ce Allah ta'ala na dariya su ko yaqtulu ahaduhuma al-akhara wa kilahuma min ahli al-jannati ɗaya zai kashe ɗaya kuma dukkanin su aljanna za su shiga shine kafiri ya kashe musulmi bayan ya kashe shi daga bashi kuma ya zo ya musulunta sai ya mutu ya shiga aljanna to Allah ta'ala yana dariyar su dariya irin wanda su cancanta da shi to shi wannan da ya musulunta wanda ya kashe shi bayan ya musulunta ya ce man hazar rajulu wai a yakin nan da na kashe wani wane ne shi fa inni ra'aytu nuran lahu sati'an ila samai yace na ga wani haske na tashi daga gare shi zuwa sama radiyallahu an irin waɗannan karamat din sun bayyana a sahabbai da yawa ba abu bai ne da mutum zai musa sun tabbata da yawa irinsu karamat ne na al'auliya karamatul auliyai in Allah ta'ala dama yana ba da karamarsa ga bayinsa waɗanda yake so ita kuma dama karama ba iddi'a'in ta ake ba wilaya ga baki ɗaya ba iddi'a'in wilaya walaya ba iddi'a'in walaya wane zai ce shi waliyi ne ba wanda ya sa ka zo ka ce kai waliyi ne to balle ha a neme ka da karama karama ita tana bayyana ne ba tare da an nema ba sannan wasu karamomin su ma suna bayyana ne bayan sun rasu to shi dai gashi wannan riwayoyin duka malamai sun ambace su wallahu ta'ala ala wa alam sai mu tsaya a sirarsa shi kadai na'am